tsakanin dan adam sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewar ƙananan masana'antu ke taimakawa wajen bunƙasar tattalin arzikin ƙasashe masu tasowa. Rahoton ya bayyana irin waɗannan masana'antu a matsayin waɗanda jarinsu bai wuce naira miliyan guda zuwa miliyan goma ba. To sai dai sau tauri hukumomi ba su cika damuwa da irin gudunmawar da irin waɗannan masana'antu ke bayarwa ba. Ma hakan kan taimaka wajen durƙushewar wasu daga cikinsu saboda 'yan matsalolin da akan iya shawo kansu a cikin sauƙi. Yau wannan shirin zai duba wannan matsala inda za mu je ta bakin masanin tattalin arziki. Kana kuma za mu tuntuɓi hukumar da gwamnatin Najeriya ta ɗora wa alhakin sanya ido da kuma taimakawa irin waɗannan ƙananan da matsakaitan masana'antu domin jin rawar da suke takawa. To kamar yadda kuka ji, mun tuntuɓi masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Kashere, wanda ya fara mana bayani kan abin da ake nufi da ƙananan masana'antu. wato kananan masana'antu kamar yadda sunansu ya gabata wasu masana'antu ne da basu riga sun yi karfi sun kafa da kafafo saboda haka sana'o'i ne wa'anda akasari muna ganin su kamar ba komai bane a tsari irin da muke ganin na yan boko ana ganin an yi karatu an yi ilimi to wa'annan sana'o'i matsakaita da kanana wa'anda ba su ne kamfanoni ba wanda suke iban ma'aikata manya-manyan ma'aikata da yawan ma'aikata kuma ba su ne masana'antu na gwamnati ba wa'annan su ne masana'antu masana'antu ne waɗanda 'yan kasuwa akasarin su mutanen da ba su da karfi misali yanzu zaka samu mutanen da suke yin walda ko suke yin kiwo irin na uh, kaji na poultry na gidaje da kuma akasari wanda jarin su baya wuce a lokacin kwanakin baya ana lissafa wanda jarin su bai kai kamar misalin miliyan biyar ba misali a uh, kananan masana'antu kuma jarin su bai kai uh, miliyan hamsin ba to kaga waɗannan su suka fi karfi suka fi yawa akasari a cikin kasashe masu tasowa da kuma tattalin arziki Masanin tattalin arzikin ya kuma bayani kan irin abin da waɗannan ƙananan masana'antu suke bukata. abin da suka fi bukata cikin abubuwan da suke gudanarwa na farko zaka ga yanzu idan ka ɗauki waɗanda ake kiransu 'yan tinka misali ka ga mutane ne waɗanda akasarin su ba su yi karatu ba dai karatu ne na aje a zauna a aje a yi shi a littafi amma akwai fasaha da basira da Allah ya musu wasu kamar dai kawai haka Allah ya halicce su da shi ma tun ba su karanta ba ba su koya ba Za ka ga sun iya kere-kere wasu kuma sun zauna sun koya sun iya sun iya kere-kere saboda haka masu masana'antu suna buƙatar horaswa ta musamman musamman kan sana'o'insu da suke da shi shi zai daɗa ƙara musu wayewa ya kuma mai da shi irin na zamani da zai karɓa duk inda aka tafi a kimiyyance to sannan bayan haka akwai abin da ya shafi daga horazwan babu abin da ya shafi kuma kaman kuɗaɗe za su bunƙasa ayyukan nasu Dr. Umar Dikko Rada shine shugaban hukumar Smedam da gwamnatin Najeriya ta ɗora wa alhakin kula da irin waɗannan masana'antu da kuma tallafa musu. Mun ji ta bakinsa kan aikin hukumar. ina ga kamar yadda ka faɗa wannan hukuma ce wadda take da matukar mafimmanci a rayuwar tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya kuma kamar yadda ka sani wannan gwamnati ta shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ta ba ƙanana da matsakaitan masana'antu mahimmanci kusan wannan shine dalilin da ya sa wannan gwamnati ta ƙirƙiro da banki na taimaka ma ƙanana da matsakaitan masana'antu Dr. Rada ya ce yanzu haka Najeriya na da irin waɗannan masana'antu sama da miliyan 37. In ka dawo nan a matsayinmu na wannan hukumar abubuwan da muke gudanarwa wanda ya yi mahimmanci shine harka ta wajen ganin an horar da masu ƙanana da matsakaitan masana'antu. Amma ina son mutane su fahimci cewa ƙasar nan Najeriya muna da ƙanana da matsakaitan masana'antu daga daga daga ƙididdigar da muka yi 2013 ya nuna mana cewa muna da wajen miliyan 37 mutum miliyan 37 wa'anda su ne mutanen da ya kamata a ce muna dibawa wajen hidiman nan to ka yi tunanin cewa horar da mutumin da ya kai miliyan ɗaya ma a kan yadda zai gudanar da sana'o'in shi balle kai maganin miliyan 37 banda kuma wai. akwai abin da muke cewa business development support wanda za ka je ka tambaye su wani hali suke ciki eh, wace wani bangare ne ya kamata a taimake su su inganta kamar ya za su yi packaging din abubuwan su idan sun yi ya za su yi branding wanda zai sa su samu kasuwa ya za ka yi maka alaka su da kasuwai yadda za su iya sai da abin da suke yi ya za ka ka taimake su wajen yadda za su rika ajin littafin su za su rika sanya riba da uwa da yadda ake kashe ta da abin da ke shiga da abin da ke fita ya za su yi rijistar kamfanoninsu ya za su su samu abubuwan da duk ya kamata su samu su wannan duk yana cikin abubuwan da ya kamata a ce mun yi so in ka kalli mandate din yana da girman gaske wanda kuma yake buƙatar tsananin kuɗi masu yawa wanda za ka iya gudanar da wannan kuma yana buƙatar tsananin yawan ma'aikata wanda za ka iya gudanar da irin wa'an abubuwa saboda in ka tambaye su ko ina ka shiga za ka ga babban matsalar da suke fuskanta yadda za su iya samun kuɗin da za su je su yi tafiyar da kasuwancinsu to kowane irin shiri wannan hukuma ta yi domin fuskantar waɗannan matsaloli in ka kalli abin nan to yanzu amma alhamdulillah zuwan da muka yi saboda mun san tsananin tsananin bukatuwar da mutane suke da su na su kuɗaɗe su gudanar da kasuwancin mu. wanda ina tabbatar maka da cewa akwai wurare da yawa muna tura ma'aikatanmu su horar da mutane in muka je wurin horar da su wata sa'a su koro mutanen wasu ce su ba horarwa suke bukata ba kuɗi suke so ko wani tallafi wanda za su gudanar da shi amma sun manta cewa wannan yana cikin abubuwa wa'anda suke da muhimmanci so ganin bukatuwan mutane wajen neman kuɗin da suke bukata su tafiyar da sana'o'insu shi yasa muka hito da wasu ayyuka wa'anda za su taimaka su a samu hanyar kuɗin a sanya harkar da ta shahe eh, tallafa masu ta bangaren kuɗin da kuma ba su wannan horon da ya kamata a ba su. Duniya ta amince da rawar da irin waɗannan ƙananan masana'antu ke takawa wajen bunƙasar tattalin arziki, kuma Dr. Isa Abdullahi ya taɓo wasu daga cikin hanyoyin. wa'annan masana'antu za ka samu sau da yawa yanzu misali idan mun yi hira da wa'yansu 'yan tinka kwanakin baya suna gwada mun a masana'antar su kawai akalla za ka samu mutum kamar mutum a kusan dubu ɗari ɗaya a cikin wannan masana'anta to kaga kenan akwai abubuwa da yawa wasu suna yanka karafuna ne aikin su wa'yansu dakon karafunan suke yi da a kai su sauke wa'yansu direbobin su ne wa'yansu kwararru ne a wajen sarrafa bautan plate da sauran abubuwa na bukatu karatu da ake bukata a ayyuka saboda haka samar da ayyuka wa matasa babu abin da ya fi ƙananan masana'antu a cikin al'ummun da suke cikin duniya masana ma akasari suna nuna cewa duk kasashen da suka ci gaba to zaka samu kusan kashi 60 na sana'o'in da ake a wannan wajen ƙanana ne da matsakaitan masana kuma su shine tubali na tattalin arziki domin gwamnati ba za ta iya iban mutane a aiki gaba ɗaya ta sama musu ayyukan yi ba yanzu idan mutum ya lura da bangaren da ya shafi poultry wato ah, kiwon kaji hmm. to za ka samu um, um, wannan waje zai ibi mutane da yawa a aiki masu sai da kwai masu soya kwan masu uh, uh, direbobin tafiya da kwan akwai kuma ma dillalan kwan da sauransu za ka ga ya ibi mutane da yawa a aiki a wannan wajen saboda haka idan ba a same su ba ba za a samu ayyukan to daga wannan gwamnati take samun kuɗaɗen shiga in sun zo sun kafi sun zauna za ka ga ana karban kuɗaɗe a wajen su haraji ana shigarwa gwamnati misali in suna samun dubu ɗari ɗari a wata ko dubu ɗari biyu a wata gwamnati za ta karɓi kashi talatin ko talatin da biyar a cikin wannan kuɗaɗen yana taruwa wa gwamnatocin jihohi kuma yawan waɗanda suke iba aiki yana karuwa saboda da mai shayi ne shagon shi mutum daya to yanzu an bunkasa mishi ya zamanto babban waje wanda mutane da yawa za su shiga wajen a lokaci daya kaga shi ma yana buƙatar ma'aikata da yawa to a irin wannan wanda aka riga aka musu lasisi da rajista zaka ga su ma ma'aikatan nasu suna da lasisi suna da rajista a cikin gwamnati kuma ana karban haraji daga cikin kuɗaɗen da su ma suke samu domin sana'o'insu sun tsaya sun kin kasa Dr. Isa Abdullahi kenan. Kuma saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. Inda za ku ji wasu shirye-shiryen da hukumar bunƙasa ƙananan masana'antu ta Smedan ta ce ta bullo da su domin tallafawa 'yan Najeriya. A madadin Dr. Isa Abdullahi da Dr. Umar Dukwadada shugaban hukumar Smedan da sashen Hausa na Radio France International da injiniyamu Hassan alasan Suleja Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.